kenan ta yi kwana biyunta in kwana biyu suke yi amarya ta yi kwana biyunta ta gama kawai shi kenan ya ce gobe za ni yi Legas. ce a Legas kuma mai gida me ya kawo haka tafiyan nan yanzu ba sai ka rika sa ta a ɗibi ɗaya kwanan wannan sai a ɗibi ɗaya kwanan wannan ke ce cike da Allah ban san shirme ban san shirme ke za ki haɗa kanki da waccan haba da Allah yarinya ce fa ya za a yi ranar aikin ta yin tafi in bai yarinya tsoro ya dame ta haba jama'a a saurara kun san namiji in ya so zalunci eh, namiji in ya so zalunci akwai kwade-kwade ce ita yan yarinya ai sai da lallashi haba yan yarinya na ɗauko ta daga gidan iyayenta kuma ranar aikin ta in tafi umbatta ai sai aljani ya kama ta in ba na ɗakin tsoro take ji firgici take yi kina ji kina gani a murɗa ki a yi tahiya in an dawo kuma a ce to yanzu an san inda ake wajen ta za a koma ga wannan zalunci ne ko ba zalunci ba to shi yasa Allah ma ya san zalunci ne amma ya ce in kika ji tsoron za a nuna maki fin karfi a zalunce ki to wallahi ki nemi sasanci ya fiye maki ki nemi sasanci in aka zubar da ke daga gidan wa isa ya hana shi ba wanda ya isa ba maza ake ɗaure magindi ba wannan karatun ba gabansu na yi ba kuma ku ji ko a tv da ake sa karatun a lokacin ku ake sa maku lokacin da su sun fita sallan magariba kuke kallon kayan ku a kausan tv da haka ba su nake faɗi mawa ba kan ku ce ai an lalata an lalata maza a ku nake gaya ma kuma waɗannan din ku ne kunnan ku ko ba za ka rufe ba <laughs> sun riga sun ji ko to Allah ya sa su zama su adalci kasu su zama irin waɗancan in kika ga haka abu ya ci ya cinyewa gaba gaba ma yake yi kai ran aikin ta ma sai kiga ya shigo da wata leda da daddare in ya shigo bai ma san ya ganki tsakan gida in ya ganki ba in ya sallama murtok assalamu alaikum to me kike yi tsakan gida ci a me gida kuma ni da gidana kuma tsakan gida ko laifi ne ya ce mace dai kyanta ta rika zama ɗakinta ta kawai sai ya wuce amin amma ran aikinta in ya shigo yana shigowa dama hamma zai fara yi ma ya cire hula wallahi din na gaji in ya yi jaɓan sai bacci kuma bai shigo da komai ba hannu to kin ga in kika ga haka sai ki ce ka gane gida ni fa ina so in ci gaba da zama ina da miji saboda haka roƙonka da nake yi ni na yadda amaryan nan taka ni ma dai na san an ci amarcin da ni saboda haka ita ma yayinta take yi na lura yanzu hankalinka gaba ɗaya kanta yake to ni yanzu ina so in maka wata kyauta in kana so ce yauwa menene ina jinki har ya ƙosa ya ji ce menene sai ta ce to ka san amfanin zuwa islamiyya aiki da karatu kyauta zan maka amma ta shekara biyar me ya faru tana da damar ta ce na yadda yanzu sati kwanakin shi nawa kwana bakwai ta ce to ni na yadda amaryan nan rika yi mata kwana biyar ni ka ban kwana biyu kacal duk sati na bata kwana biyar ni ba ni biyu amma tsawon shekara biyar nan da shekara biyar wannan ragen ya ƙare sai kuma a ga ya kamata a yi duk ya halatta a musulunci ya ji daɗi ya maki godiya ya jinjina maki ƙila ma daga nan ya ƙara sanki saboda kin ƙara haɗa shi da wadda ya fi so a yanzu shari'a ta yadda da wannan kai uwa uba in kina iyawa ma ba shi kwanakin duka in kina iyawa ko kuma ki ba kishiyar ki kalli ɗaya daga cikin kishiyoyin wadda ya fi ƙauna ko kuma wadda ke kuka fi jituwa da ita sai ki ce kaga a sati kwana biyu ake ko ni sakamakon abubuwan da kake yi min ban jin daɗi amma na lura zama da ni ne kamar lalura kake yi wa ya gaya maki a'a ya haƙuri ba ƙara zan kai ka ba amma abin da nake so da kai in ka yi kwana biyu can to in ka je wajen wance yi mata kwana uku sai ka zo ka yi min kwana ɗaya ita na ba ɗaya kwanan haka ya maka ta ce ya ce ya masa ya ce to wannan sulhu ne ni da kai ɗaya kwana biyu ɗaya kwana uku to kuma an ƙara haɗa wani haɗan ko ita mai kwana biyun za ta tazo ta yi haushi to amma shari'a ta yadda ta yi haushin bai ta yadda ba ai ba nata bane ita ita waccan da aka wulakantan har ta bada ita ma da santa ta bada ba da santa ta bada ba saboda haka kayanta ne ta ɗauka ta ba wata waccan bata isa ta ce bata yadda ba ina ba ta an fahimta irin wannan ittifaƙin idan aka yarjejeniya a kansa to babu laifi a tafi a kansa shi kuma mijin to daga nan kuma sai ya riƙe wannan sasancin da aka yi sai ya tafi a kansa domin wannan sasancin ya fi da a ce auren ya rabu ya fi da a ce auren ya rabu wannan yana nuna cewa kuma kowa yana da haƙi na shi wannan sulhun shi kan shi mijin yana iya zama shi zai zo da sulhun misali Shi ne ya ga wai saboda yadda yake son waccan kawai sai ya ga duk ranar aikin wannan idan ya zo ɗakinta ko mun sammakon shi na dawowa gida in ya zo zai tadda ta yi bacci ita kuma saboda tsamin wulakanci shi kuma bai so ya rabu da ita sai ce kin ga ni na ga alamar kin fara gajiya da ni ko ce to ba kai ka nuna ka fi son waccan ba da zumudi da zagwadidi don ranar aikinta ko kowaje aka ganka sai an ga wankan kama daban ce ah, to ai ita ke mun wankan ke kin taba mun eh, oh, so nawa zan kai ruwa bayi sai dai ya huce sannan ka je baya ya ce a ah, ita ba kai ruwa take ba zaunar da ni take ta wanke ni ni wallahi ban iya wannan karuwancin ni wallahi kaza kaza kaza ni ya ce to naji kakki iya karuwancin amma abin da nake so mu sasanta ni da ke na san dai ke mai ya kuɗi ce ido a kwabo ce ke saboda haka yanzu duk ranar aikin ki na saye shi dubu ɗari ya za ki saida ko ba za ki saida ba wata ta ce ita ba za su saida ba <laughs> an sutu <laughs> shi kenan sai ya sulhu da ita a saurara sai ya sulhu da ita sai ya rika sayan kwanan ko kuma a ke ce 'yan gidan alhaji sai kika gane wannan kishiyar taki ana maki wani irin ratse wai duk ranar aikinta ba aikinki ba tun da safe da ta karya sai ta ci kwalliya ta rangada kawai sai ta fito kofar daki sai ta zaune ta nannaɗa ƙawan shi ma ga shi ranar aikinki ne sai ya zama shi ba ɗakin ki ba shi ba ɗakin shi ba kawai sai ya fito tsakar gida da shi da ita sai a ita wani satar kallo kai ka ce ya zo taɗi ai ta fira ke kuma kina zaune sai ya ta aiken ki saboda aikin ki ne in kika je aiken ya maki yawa sai ya ce ba aikin ki bane ko baki yin aikin ne in baki yi ki ban ma wata <laughs> haka za ta daure in an aike ta sai ta dawo sai ta ga ya ƙara matsowa kusa da wannan <laughs> eh, Allah ya sawaƙi ta ga fitinar ta yi yawa ta ce ke ya alhaji ya alhazawa so kike dai in tabarin ki da shi ko to ni dama ina da wani dan tari da nike yi na yadda duk kwana na duk ranar da kika ban dubu goma na ban maki shi duk ranar da kika ban dubu goma na ban maki shi ta ce ba matsala kawai ta buga waya gida ta ce baba na yi babban kamu lafiya ya aka yi ce wallahi dama dama baba ka san ni ni wallahi mai gidana ban san muna rabuwa da shi wallahi wani abu aka yau kishiyata ita da kanta ta ce kwananta kullum ta sayan mun dubu goma duk kwananta ɗaya haka ne diyata yan lelena ta ce haka ne ba ta waya mu ji aka ba ta waya to yaya kuna lafiya lafiya lau kaza kaza wai yan lele ta ta ce kin saida mata kwanan ki duk kwana ɗaya dubu goma ta ce iya wallahi baba ai na ga abin ne ce a ban son dogon bayani da gaske kin saida e, to ni na ƙara maki dubu biyar biyar sha biyar biyar za a rika baki na wata nawa kike so a baki ta ce eh to a bani na rabin shekara ce kina da akawun turo kike na tura mata kuɗi ta sai da kwanakinta <laughs> Allah ya sauke ba fata ake ba idan bayan saidawa da wata uku kuma sai mijin ya sake ta shi nan sai ta biya sauran wata uku na gaba sai ta ɗauko kuɗin ta biya ta mai da kuɗi <laughs> Allah ya zawaje a bata ce to ta biya ai bata bada ba Allah ya sauke duk wannan abin ana so a bi hanyar da auratayyar za a samu ta ɗore wannan mun bada misalai da yawa a wajen auratayya amma kamar yadda muka faɗa sulhu ya halatta a cikin dukkanin abubuwa inda kaɗai sulhu bai halatta ba inda zai halatta haram ko kuma ya haramta halas yanzu duk misalin nan da muka bayar akwai inda aka halatta haram ko aka haramta halas babu magana ce ta abin da naka ne in ka yadda ka sayar idan an halatta haram bai zama sulhu ba ya zama karan tsaye ga shari'a ko an haramta halas ko an halatta halas halas duk ɗaya <clears throat> mu sani cewa kuma duk da wannan misalai da muka kawo duk wani hukunci a musulunci baya tabbatuwa sai ya zama abin da ya kawo shi wani abu ya zo ya kawo ai haka idan duk babu wannan dalilin haka nan ana zaune ba kya zo ki da balli ba ki ce ke fa ai sulhu ki sai da kwananki a ba a yi sulhu sunan shi ba ba a yi sulhu sunan shi ba wannan kawai kina kyaman mijin ki, kin gaji da shi saboda haka ki nemi hul'i sai a yi maki hul'i shi ma ana samun kuɗin a hul'in ma za ki samu kuɗin ba wai sai a sulhu ba haka kuma sai ya zama abin da zai hana azartar da hukuncin bai samu ba idan wani abu ya zo da zai hana azartar da hukunci shi kenan ba yadda kika iya kamar yaya kamar irin yadda tun kafin ya auro ki dama can akwai wani abu wanda ya sa bai da damar ya auro maki kishiya kuma har ku yi rabon kwana da ita misali shi sarkin zumuɗi tun da ya zo samartakan nan ta 'yan sakandiri sai ya ce wallahi mai dalin ni in na aure ki har abada ba maganar wata wasalam wa kitabihi daga ke sai ke ya ba ta siffa Allah wahada hala sharika talaha in ba Allah ba waye wahada wula sharika lau ta ce to kasan saboda rayuwa da Allah dan rubuta min in ajiye ya rubuta ya sa hannu yoni mai nake shakka ba wadda zan aura in baki ba to kuma kwatsam sai ya zo zai mata kishiya to yanzu bai da damar ya rabu da ita saboda zai mata kishiya kuma bai da damar ya yi kishiya saboda ya yi alkawari to kila wani ya ce a ah, to nan wurin ba a haramta halas ba a ah, ba a haramta halas ba domin ba kowa ba ne ƙarin aure yake halas gare shi wani ma ƙarin auren a kansa ma haram ne saboda haka yanayinsa za a kalla to amma shi ma ko irin haka ta kasance akwai wasu abubuwa da ake iya yi shi ma wanda ya shafi sulhu tana iya cewa to ni naji ka je ka yi auren amma ba magana ka haɗa mu gida ɗaya na yadda ka yi amma ba magana ka haɗa mu gida ɗaya ko kuma ya zama ta ce a ta taubata yadda ya yi aure ba bayan kuma bai mata alkawari ba <coughs> to shi ma akwai wani sulhu da shari'a ta yadda da shi wanda daga nan ne har aka samu <clears throat> malamai da dama suna halatta musamman suna halatta ma larabawa da bai yiwa su karawa matansu kishiya a zauna lafiya suna halatta masu wani aure da ake ce ma zawajul misiyar zawajul misiyar kun san zawajul misyar amma kafin in gaya maku shi sai na dan gaya maku suwaye laraba larabawa da yawansu haffa na garin manzan Allah da yawa balarabiya din radda ta ga kishiyarta to wallahi sai dai da bala'in tsiya a ɓamɓare ta a hana ta kashe ta ta ta ido da ido a ce wannan kishiyarta ce to ranar sai dai ko ai gawa ɗaya ko ai duka a sosai mamana ai ku mumine ne a nan wajen ta ta ta'ibatin akwai wani aboki na a Sudan ana ce masa Haitham irin fararen larabawa ne na Sudan muna Sudan na taho na ƙara aure na koma lokacin uwar gidan na Sudan na baro ta na zo na ƙara aure na koma kuma na same ta yake mamaki da ya ƙura min ido ha hawaye ya ce o oh, yanzu kai din nan ka gara aure nace sosai kuwa ita ta sani wannan nace kwarai ma kuwa waccan ma ta san tana da wata nan nace kwarai ma kuwa to nan gaba ya za ka yi da su nace haɗe su zan yi iltikahu sake na za a yi wal jamu aula min tarji haɗe su zan yi muna magana ina cewa haɗe su zan yi da ya cire hula ya aje ya ce ka subhanallahi na ce me ya faru ya ce ai in shi ne wallahi na can kamar ya ce wallahi yanka shi za a yi to irin haka ya sanya larabawa suka rasa ya za su yi wajen ƙara mata to sai malamai suka sama masu wata fatawa ta sulhu sai suka samar da wani abu suka ce kana iya ƙara aure ka yi sulhu da wadda za ka aura shi wannan sulhun wadda za ta shigo za ka yi da ita ba wadda ke cikin gidan ba za ka gaya mata tokin ga matata dai magana in ƙara mata kishiya to ita gara mata mutu ta ce to ya za a yi ce sulhu za mu yi me sulhun ce kin ga din ranar talata ina shiga kano sawo kaya zan yi wani kirkire in gaya ma matata ta gida cewa duk ranar talata yanzu zuwa na kano dole sai na rika kwana saboda haka zan aure ki in baki nan garin kano <clears throat> dama ke yar kano ce ba zan raba ki da iyayenki ba amma kwananki so ɗaya ne a sati din ran talata in na zo kano zan kwana kuma wallahi duk ranar da kika yadda kika yi wani kulle-kulle ta san cewa ke mata ta ce billahi lazi la ilaha illa huwa ba wai zan sake ki bane kin ma saku <laughs> shikenan malamai suka ce a shari'a wannan yayi ba matsala ai inda matsalar take wajen rabon kwana to ita tunda za ta shigo ta san kwana ɗaya ne nata a sati ta sani kuma ta yadda shi kenan ki kyale shi a tafi a haka ba wata matsala ina fata an fahimta wannan shi ne ake ce ma auren misiyar kai ba ma wannan ba ya halatta ya ce kin ga zuwa nike yi sayayya ko kuma umra da nike zuwa saudiya ni na san wani ma wanda ya yi irin wannan auren saudiya ya auri wata tikari amma ba ma wannan misalin na wata uku da nike so in bada ba shi sai shekara ma yake zuwa haji in ya je haji yana da mata haji in ya dawo nan kuma har taɓa zuwa ya yi hajin da matar shi ta nan amma matar shi ta nan din ta san har yau ban san ta san yana da mata a saudiya ba wata ran da matar ta gaji shekarar ta ƙi zuwa ita ta can ta tara kuɗi ta tara kuɗi kawai sai ta aiko mai da tiket ɗin zuwa umra ya ce iye ta ce kwarai kuwa ce da Allah ka zo umra na ga shekarar bana ta daɗe kuma ba wai ta korona ba ce <laughs> ta korona ban sanya ta yi ba ko ya suka yi amma kafin ta korona ce kawai ta biya mai ya je umra dama auren da suka yarjejeniya sai in ya je makka duk in ya je makka sannan take da kwana in bai je makka ba ba ta da kwana shi ma wannan wani nau'i ne na me na sulhu saboda me wa sulhu khair sulhu dai shi ya fi alkhairi wannan shine ka'ida ta musulunci idan har kuka ji ba ku iya yadda da wannan to kawai kun cancanci maganar da Allah ya ce wa udratul anfusu sho zuciyoyin mutane an sa masu tsabar san kai san kanki sai ya hana ki amfanin kanki saboda tsabar san kai kin ki yadda ki sarayar da wani abu na haƙƙinki sakamakon haka kuma kin kasa samun aure duk wani haƙƙi da naki ne kina iya sarayar da shi don ki samu wani da kike so haka shi ma yana iya sarayar da haƙƙinsa don ya samu wani abu da yake so shi yasa har malamai irin su ibn bas irin su uthaymin da sauransu sun ba da wannan fatawar ta zawajul misyar zawajul misyar wato kamar da hausa ka ce auren matafi kun san idan lafiya lafiya kina ƙiya ƙin auren mutum saboda yawan tafiya waccan matar da ta zo wajen manzan Allah ta ce mutum biyu na nema na ka zaɓan min ɗaya me ya ce ya ce shi dai wancan kullun sanda shi na wuyan shi ma'ana ai balarabe in zai tafiya makiyayi in yi sanda haka sai ya rataye jaka a jikin sandan can to sai tafiya saboda haka kulkika aure shi da kin ga ya ɗauko sanda ya yi haka zai ki ce to kuma wani garin za'a. in kin yi sa'a ma gari ɗaya zai je in baki sa'a bai ce to za dai mu yi gabas amma dai ta yamma zan dawo kin ga sai ya zagaye <laughs> manzo Allah ya ce kin ji yadda yake a wata fassara kuma duka yake shi kuma ɗayan manzo Allah ya ce matsiyaci ne su'uluk in an ce matsiyaci wanda fe da ko kwandala talakan ƙarshe amma manzo Allah ya kawo mata wani wanda ba cikin nan ba ya ce ki aure shi zai fi to in ana zaman lafiya ki auri matafiyi ba daidai bane to amma tun da an riga an yi sulhu ake so ko kuma kafin a yi sulhu ake so a yi to ke ma kin san abin da kika auro kowa ya sauro rariya ya san za ta zidda ruwa ko ba haka bane Allah ya samu dace wanda ya duba alkur'ani zai ga cewa yawancin ayoyi da suka zo da maganar sulhu suna sharhi ne game da wannan ka'ida alaran ka daɗe baka ce komai ba karanto mana la khaira fi kafirin min najwahu la khaira fi kafirin min najwahu ومن يفعل ذلك يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله مدوكaki ya faɗa suratul nisa aya ta 114 yace yawancin mitin da ake yi ba alheri cikin wannan mitin din mitin din da kadai ke da alkhairi shine sai wanda da aka zauna wani ya yi umarni ya ce ai sadaka wani ya ce a yi aikin kirki wani ya ce a yi sulhu au islahin bainan nas ko gyara tsakanin mutane to duk wanda ya yi wannan har ya ce a yi sulhu kuma ya yi don allah to yana da lada ko da baki ji daɗi ba da na faɗi cewa ga sulhun da ya kamata ki yi da mijinki ki haƙura da kwananki ni ba ruwana ina da lada ma in na yi don allah ina ma da lada kuma akwai lada mai girma ku duba hatta suratul anfal surar da Allah ta'ala ya yi maganar yaƙi da ganimar yaƙi a cikinta amma sai da ya yi maganar sulhu a aya farko yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil anfal na'am lil anfal فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نعم كنت فاتقوا الله وأصلحوا umarni ne daga Allah ku ji tsoron Allah ku yi sulhun tsakaninku domin ka'ida shine wasulhu khair sulhi shi yafi komai alkhairi duk wannan misalan da kuka ji mun baku wallahi ba haka nan da molanka muka ɗauko su muka baku ba don wai mu tauye maku wasu haƙƙi tsakaninku da mazajenku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ɗabbaka wasu sauda matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauda bintu zam'a ita da kanta wata ran ta zauna ta ga kaga ni wani lura gidan nan duk cikin matan manzan Allah na fi kowace karancin abin da ɗa namiji zai sha'awata da shi ita ta zauna ta yi wannan karatun ta natsin saboda haka sai ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kwananta gaba ɗaya ta bar wa Aisha kuma manzan Allah ya yadda ya karɓa da Allah manzan Allah da ya karɓa ya yi zalunci shi manzan Allah da yake adali ne bai muzanta mata ba bai cuta mata ba tun farko bai nuna kyamata ba ita da kanta ce ta yi haka don Allah ya shar'anta wannan sunna ta ce ta yadda ta rika zama ana ce mata matan manzan Allah amma kwananta tsakaninta da manzan Allah ta ba wadda manzan Allah ya fi so ba shi kenan ba an zauna lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau ya ɗabbaka wannan ƙa'ida a ƙisar barira wadda barira wata baiwa ce da aisha ta 'yanta da ta yanta ta fakari an tabuka ma a zauji halladi kana shadidar ta'alluqi biha sai ta kita zauna tare da mijinta mijin kuma yana da bala'in santa ita baiwa ce mijin bawa ne kun gane sai aka haɗa su aure sai ummu na aisha sai ta sayi baiwan sai ta yanta ta ita kuma ana yanta ta zama ɗaya sai ta ce babu maganar ta ci gaba da zama matar bawa ita yanzu tunda ta zama ya shi kenan kawai sai ba magana ta zauna da shi abdullahi dan abbas yana siffanta mana tsananin yadda mugif sunan mijin kenan yake masifar san barira abdullahi dan abbas ya ce wallahi ina tuna sadda ga yanan kan hanya yana tafiya a hanya a cikin hanyoyin madina yana tafiya yana zubar da hawaye yana kuka shara-shara saboda barira ta ce ita fa ta zama ya ba maganar ta zauna ƙarƙashin shi yana binta tana tafiya yana dan girman Allah ki ci gaba da zama da ni dan Allah ki aure ni ki rufa min asiri dan yana kuka da hawaye amma ta ƙi yadda ta dawo wajensa manzan Allah ya zo ya ce mata haba barira da ma ki koma wajensa mana ki zauna da shi ta ce manzan Allah wannan abin da kake gaya min umarni ne kake bani in umarni ne dole in bi manzo Allah ya ce a'a cetonsa nake nema belinsa nake yi alfarma nake nema masa sai ta ce to wallahi ban san shi ba ni ba tunda dai alfarma ce ni ban da wata bukata da shi hadisin yana cikin sahih bukhari da lamba ta 5283 kamar yadda wancan na sauda din da ta ba da kwananta ga Aisha yana cikin sunanin Tirmizi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da shida saboda haka ta ƙi ta koma a wajen wa a wajen tsohon mijinta ku duba yadda ya zama cewa manzan Allah ya yi ƙoƙari ya tabbatar da sulhu amma wannan sulhun bai yi ba domin ba ta karɓa ba ta ce ba ta san shi ba ta da buƙatarsa yanzu wannan duka wani abu ne muka tsokalo muka ɗan tsungulo wanda ya kalli siran manzan Allah zai ga abu